يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدئة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to insha Allah za mu dora akan mu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratu ibrahim jiya mun kwana ƙarshen aya ta 43 daga faɗin Allah maɗaukakin sarki wala ta hasabanna Allah ghafilan amma ya zalimun Allah ya ce karka yi zaton Allah ya rabkana ne gabarin abinda azzalumai suke yi abinda suke yi na zalunci zalunci ne na kafirci ko zalunci ne na shirka da Allah ko zalunci ne na cutan bayin Allah ko zalunci ne na watsi da dokokin Allah Allah ya ce Allah bai rabkana gabarin abinda suke yi ba ya san abin da suke yi ya san abin da suke yi yana ganin abin da suke yi yana gani innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar Allah yace iyaka Allah yana jinkirta musu ne saboda wani ido wani ini da ido yake fitowa kurukuru a cikin wannan inin ba shi bane irin alkiyama ma'ana Allah yana jinkirta musu ne saboda su cika mudun su da kyau a ranar alkiyama ba ya zama tanana ba sanastadrijuhum min haisula la alamu. idan kaga mutum ya zama azzalimi idan kaga mutum ya zama azzalimi yana wata mummunar shimfiɗa ne makansa a duniyarsa da lahirarsa idan kaga mutum ya zama azzalimi to yana mummunar shimfiɗa ne makansa a nan rayuwar duniya kuma yana mummunar shimfiɗa ne makansa a bayan ya mutu mu yi ƙoƙari mu saka abin da muke karantawa a cikin ayyukanmu domin samun tsira duniya da lahira Mu muhuti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum Allah ya ce a wannan rana za su amsa kira na mai kira da gaggawa a cikin hanzari kayukansu suna ɗage suna sandare Allah ce ganin su baya iya dawowa gare su ma'ana ko kyafta ido ba sa iya yi saboda bala'in da suka fada a ciki a wannan rana wa afidatuhum hawa Allah ce zukatan su sun zama empty ma'ana babu wani takamaiman matsayi na zaman lafiya da yake da yake cikin zukatansu an shiga cikin damuwa an shiga cikin fargaba an shiga cikin masifa da tashin hankali amma me ya jawo mutum shine da ya shimfiɗa ma kansa na munanan ayyuka zuciyar ta ruguje babu wani takamaiman abu na alkhairi wadda zai amfani ma abucin zuciyar to za mu tashi a farkon aya ta 44 Allah ya mana jagora sai Allah ya ce bismillahirrahmanirrahim الله أكبر وسكنتم وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال القرآن وقد مكروا مكرهم وعند Allah madaukakin sarki ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa andirin nasa Allah ya ce ka gargadi mutane ka ja kunnen mutane yau mai atihimul azabu Allah ya ce duk ran da azaba za ta zo musu fa yaqulul ladhina zalamu Allah ya ce waɗanda suka yi zalunci Allah ya ce da su ce rabbana ya ubangijinmu akirna ila ajalin qaribin Allah kaɗan jinkirta mana zuwa ga wani kankanin lokaci nujibid da'awataka mu amsa da'awarka Allah abinda ka kiraye mu akai na imani na tauhidi Allah ka dan jinkirta mana mu amsa kiran wa natabi'ir rusul mu amsa wa manzanninka Allah yace ka gargade su wannan rana za ta zo wannan rana za ta zo wallahi malam ba imani ba ba maganan musulunci ba musulmin mai imanin a ce ya yana ruwan abin hannunsa wallahi ba za a zo ɗaukar ransa ba sai ya roƙi Allah ya ba shi dama ya yi sadaka kafin a kashe shi wallahi mana babu wani rashin kirki da mutum yake a duniya face lokacin da ya ga za ta ɓaci zai ce ma Allah a shi dama ya bari kafin a ɗauki ransa wallahi tallahi ba abin da kake yi na rashin kirki face an zo ɗaukar ranka sai ka nemi alfarma a baka dama ka gyara Allah zai ce wallahi baya jinkirtawa Allah zai ce baya jinkirtawa babu wani aikin alkhairi da zaka yi sakaci da shi babu wani aikin alkhairi da zaka yi sakaci akai face lokacin da za a karbi ranka wallahi sai ka nemi alfarma na ubangiji ya jinkirta maka ka gyara wannan aikin kafin a karbi ranka Allah zai ce na riga na baka damar da na baka baka gyara ba yanzu wannan daman ta subce maka Allah ya ce wa annabi wa anzirin nas ka gargadi mutane jama'a ina mu ne annas Allah ya ce wa anzirin nasa ka gargadi mutane yawma atihimul azabu ranar da azaba za ta zo musu ran da za su ga tashin alkiyama ran da za a karbi rayukansu ran da za a kwantar da su a cikin kaburburansu su fa yaqulu allazina zalamu Allah ya ce azzalumai da su ce ba a baya nan kaɗan. Allah ya ce kar ka ɗauka na rafkana ne daga abin da azzalumai suke yi ba Allah ya ce to idan ta ɓaci ran da azabar za ta zo fa yaqulu allazina zalamu azzalumai da su ce rabbana ya ubangijinmu kirna ila ajalin qaribin Allah ka dan jinkirta mana na wani kankanin lokaci in na jinkirta muku me da ku yi suka ce nujib da'awata ka damu amsa kiranka Allah ba Allah ya ce wallahu yad'u ila daris salam ba Allah ya ce fa ina kiranku ina kiranku da su ce Allah jinkirta mana mu amsa kiran wa nattabi'ir rusul mu gaskata dukkan manzanninka mu yi biyayya ma abinda suka zo da shi jama'a mun fahimta ba wani mabarnaci ba wani mabarnaci da ba zai yi dan da na sanin wannan dama da Allah ya bashi ba wannan rayuwa da kaga muke yi mu je mu dawo ka je kasuwa ka dawo ka tafi makaranta ka dawo ka je wajen aiki ka dawo wallahi ba karamin gata bane ubangiji ya maka shi yasa annabi in ya farka daga bacci sai ce alhamdulillahi alladhi ahyani ba'da ma amatani wa ilayhi nushur yau dinnan yau dinnan wani akabari zai kwana kuma ba bayi da shago bane kuma ba bayi da office bane kuma ba bayi da jari bane ba kuma bayi da gida bane zai sa ya kwana a kabarin ba bayi da mata ko yaya bane zai sa ya kwana kai da zaka kwana a gida an baka dama ko ba a baka ba wallahi an baka wallahi an baka dama wallahi an baka dama wani cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ma rasuwa al-imam tirmidhi fi hadisin hadisin abdullahi dan abbas abokai ne wadda annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya kulla abokantakan domin lokacin da mutanen makka suka yi hijira zuwa madina annabi yakan kulla wannan yan uwantaka da abokantaka sai a dauki mutumin makka daya mutumin madina daya sai a kulla wannan alakan a farkon musulunci har suna cin gadon junansu daga baya ne Allah ya ce su daina maganan cin gado yan uwa da magada su dinga cin gado tsakaninsu waɗannan abokai guda biyu ɗaya an je wajen yaƙi sai ya mutu bayan an dawo gida ɗaya abokinsa da aka haɗa sun kenan kun fahimta jama'a shi kuma sati guda tsakaninsa da ɗan uwansa shi ma juma'a da ta kewayo sai ya yi rashin lafiya sai ya rasu ba sati ɗaya tsakaninsu ba bayan an je an bisne wannan bawan Allah da ya yi jinya ya rasu bayan mutuwan abokinsa shahidi sati guda da ya wuce bayan an je an yi jana'iza an bisne shi an dawo an zauna annabi sai ya tambayi sahabbansa ya ce ɗan uwan kuwa da ya rasu yau muka je muka bisne shi wace irin addu'a kuka mishi suka ce manzon Allah mun yi mishi addu'a irin addu'ar da muke ma ‘yan uwa musulmai mun yi addu'a Allah ya gafarta mishi Allah ya mishi rahama Allah ya kai haske cikin kabarinsa Allah ya yalwata mishi kabarinsa Allah ya maye mishi mafi alkhairi a cikin iyalansa mun roƙi Allah ya kai matsayinsa matsayin abokinsa da ya mutu a satin da ya wuce su a lissafinsu ai wancan ya mutu shahidi ne wannan kuma rashin lafiya ya mutu saboda haka wancan shahidin ai ya fi wannan daraja kenan saboda ka suna roƙon Allah ya kai shi matsayin abokinsa da ya mutu satin da ya wuce jama'a kun fahimta annabi sai ya ce musu to wannan kuma wace irin addu'a ce idan dai har yau sati guda da Allah ya bashi ana mishi addu'an ya kai matsayin wadda ya mutu sati guda annabi ya ce to me amfanin satin da Allah ya ƙara mishi jama'a kun fahimta idan dai har yau ya ƙara sati guda a duniya amma har yanzu ana mishi addu'an ya kai matsayin wadda ya mutu satin da ya wuce annabi ya ce to me amfanin sati guda da Allah ya ƙara mishi azumin mukan nafilan da ya yi a satin annabi ya ce ina suke ƙiyamun lailinsa a wannan satin annabi ya ce ina suke karatun alkur'aninsa a wannan satin annabi ya ce ina suke sallolin nafilfilinsa annabi ya ce ina suke sadakokinsa annabi ya ce ina suke annabi ya ce na rantse da wadda raina ke hannunsa wa kenan ya ce a sati gudan nan ya ba da rata ma ɗan uwansa shahidi da ya mutu a gun yaƙi ratar da tafi ratan sama da ƙasa saboda su sun yadda kwanaki dama ne Allah yake ba su su sun yadda ƙarin kwanaki ƙarin dama ne ƙarin awowi ƙarin dama ne wani haka a banza da bakin sadaka je na cewa bari mu ɗan ɓata lokaci ai idan ka lura da lokaci ko ba maganar lahira ko ba maganar lahira a duniya bai kamata ka ɓata lokaci ba balle da maganar lahira ko ba a neman lahira a duniya ita duniyar kawai idan ka kalli tsarinta wauta ne ka ware waɗansu awoyi wai za ka ɓata su a banza haka ne ko ba haka ba to akwai wannan da na sanin akwai wannan ɗan da na sanin Allah ya raba mu da da na sanin bayan mutuwa Allah ya tsare mu da ɗan da na sanin bayan mutuwa waɗansu da Ubangiji ya tsaye da su a filin alkiyama ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم Allah maɗaukacin sarki ya ce, Walautara, izil mujrimuna na ki su ru'usihim inda rabbihim, Allah ya ce kai mai karatu ko sauraron karatu da za ka ga lokacin da mujurumai masu laifi wadda suka tsaya akan saba ma ubangijinsu suka kifar da kai suka juyar da kai a gaban Allah ba sa iya daga kansu su haɗa ido da kowa rabbana da su ce ya ubangiji na wa sami'ina Allah mun gani Allah mun ji abinda duk aka karanta mana aka mana bayani Allah mun ji Allah mun gani farji'ina na amal salihan Allah ka mana alfarma a sake ba mu dama mu koma duniya inna muqinun Allah mun yi yaqini Allah zai ce babu dama ta ɓaci ko ba ta ɓaci ba walau tara idh wuqifu 'ala nari faqalu ya laitana nuraddu wala nukadhdhiba bi ayati rabbina ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين الله يتي ولو ترى إذ وقفوا على النار Allah ya ce da za ka ga lokacin da aka tsaye da su a kan wuta Allah ya tsare mu faƙalu Allah ya ce sai su ce ya laita na nurad. ya kai tonmu ya nadamar mu ina ma da Allah zai sake mai da mu duniya wala nu kadhiba bi ayati rabbina ba za mu ƙaryata ayoyin ubangijinmu ba wa nakuna minal mu'minin da za mu zama daga cikin mu'minai da a ba su wannan dama Ƙalu rabbana amatta nasnataini wa a hayayi na tasnataini lokacin da za su roƙi wannan alfarma a gun Allah sai sun yi yabo da jinjina ma Allah qalu rabbana rasu ya ubangijinmu amatta nasnataini Allah bisa kwarewa da iko irin naka ka kashe mu kisa sau biyu lokacin da bamu nan Allah ka samar da mu bayan ka samar da mu Allah ka kashe mu bayan ka kashe mu Allah gashi ka raya mu amatta nasnataini wa ahyaita nasnataini Allah ka rayas da mu sau biyu fa atarafna bi dhunubina da su ce Allah mun yi itirafi da laifinmu. mun maka mun yi ba daidai ba Allah mun yi ba daidai ba mun saba maka Allah mun saba maka fa hal ila khurujin min sabil Allah a bamu wata dama mu fita mu je mu gyara mu dawo Allah zai ce babu dama jama'a mun ji to abinda Allah ya gaya mana yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana wa anzirin nasa Allah yace ka gargaɗi mutane ka ja kunnen mutane ka musu togaciya Yau yawma ya'tihimul azab ran da za su ga azaba Allah yace ga abinda za su dinga cewa fa yaqulu na zalamu wadda suka yi zalunci za su dinga cewa rabbana ya ubangiji kirna ila ajalin karibin, Allah ka jinkirta bana zuwa ga wani kankanin lokaci nujib ka mu amsa da da'awarka wa in rusul mu bi manzanninka Allah yace da su ce haka to ka musu gargadi ka gaya musu in sun ce din dan ba da daman ba su yi ƙoƙari tun da daman su gyara wani lokacin da zai mutu ne hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla la ilaha illa allah إله إلا الله Allah ya ce hatta idza jaa ahadakumul maut Allah ya ce kaga yadda suke rashin mutunci da rashin kirki da tsunduma a cikin sabon Allah Allah ya ce to ba za su gane inda suka dosa ba hatta idza jaa ahadakumul maut sai ran da mutuwa ta zo madayan su yau kwana zai kare yau kwana zai kare yau an yi asuba da mutum amma azhar lahira zai yau an yi azhar da mutum amma alahi eh, la'asar a barsa ku zai hatta idza jaa ahaduhumul mautu sai mutuwa ta zo ma ɗayan su kala rabbi sai ce ya ubangiji irji'un Allah a maida mu a sake ba mu dama Allah a ƙara mana ko awa ɗaya la'alli a'malu salihan fi ma tarak Allah ko zan samu dama na yi aikin kirki wadda na bari ban yi ba a awa ɗayan kalla Allah sai ce ba za ta sabu ba innaha kalimatun huwa ƙa’iluha Allah zai ce ku ji maganar banzan da yake faɗa Allah zai ce wannan yi maganar banza ce hatta idza jaa haɗa mautu Allah ya ce har sai mutuwa ta zo maɗayensu ƙalar birji'un sai ya ce ya ubangiji a mai da ni duniya a ban dama awa ɗaya ko awa biyu Allah ka mai da mu ka ba mu dama awa ɗaya ko awa biyu ka ga irin yadda za mu bauta maka la'alli a'malu salihan fi ma tarak Allah zan gyara nayi aiki mai kyau cikin abinda na bari ban yi ba Kala kalla Allah zai ce ba za ta saɓu ba innaha kalimatun huwa ƙa'iluha Allah ya ce ku ji kalmomin banza da yake faɗa wa min wara'ihim barzakun ila yawmi sun. Allah yace nan gaba kaɗan zaka shiga barzaku har zuwa ran da za a tada bayi Allah ya ce yanzu ai ka ɗauko hanyar barzakun to lokacin da za a karbi ran za a yi nadama malam karka yadda karka yadda kai farkar wa rayuwa karka yadda kai farkar ma rayuwa karka yadda kai farkar ma rayuwa ka tsaya ka yi addini don Allah tsakaninka da Allah ka tsaya ka bauta ma Allah don neman rahamar Allah da kubuta daga azabar Allah eh ko suratu zumar ne Allah ya ce kulli ibadiyar labina asrafu ne? kulli ya ibadiyar labina asrafu وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له إلى وأسلموا له من قبل أن يأتيهم من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون الله أكبر الله أكبر واتبعوا أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين الله يما البركة الله من أوكتين سركيتي قل لعبادي الذين قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم الله يتشي منزون الله ka ce ya ku bayina waɗanda kuka yi mugun barna a rayuwarku Allah zai kirayi mutane ne zuwa ga gyara zuwa ga tuba mabarnata ne amma sai ya ce nawa kana da wani ubangiji ne bayan? ƙul ya ibadiyar lazina asirafu ala anfusihim Allah ya ce ka ce musu ya ku bayina waɗanda suka yi mugun ɓarna makansu da kansu domin lokacin da ka je ka buga katin ta, ta kalale kamar ka da'auka ne a cikinka ka cuci kanka ko baka cuta ba lokacin da ka je ka ajiye kwalbar giya a gabanka za ka sha kamar ka daɗa nisantar ubangijinka ne ka cuci kanka ko baka cuci kanka ba Allah ya ce to ka gaya musu ya ibadiyar lazina asarfu ala anfusihim ya ku bayina waɗanda kuka yi mummunan barna makanku la taqanatu min rahmatillahi kar ku ɗebe tsammani daga rahmar Allah kar ku ɗebe tsammani daga jin kan Allah kar ku ɗauka ba da ku yi sulhu da ubangijinku ba kar ku ubangijin ubangijinku ba zai yafe ku la taqanatu min rahmatillah kar ku ɗebe tsammani rahmar Allah kar ku ce ku ba da ku shiga aljanna ba inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah yace ka gaya musu Allah na yafe laifi komi da komi jama'a mun ji innahu huwal gafurur rahim Allah mai gafara ne Allah mai jin kai ne Allah sai ya ce wa anibu ila rabbikum bi ma'ana irji'u ila rabbikum Allah ya ce ku sa ribas ku koma wajen Allah wa anibu ila rabbikum Allah ya ce ku koma zuwa ga ubangijinku wa aslimu lahu ku sallama wa Allah ku miƙa wuya ma Allah min qabli an ya'ati kumul azabu sun malatun sarun. kafin azaba ta zo muku ku rasa mai taimako yanzu duk ayoyin da muka karanta nan da suke ta neman taimako an samu wadda ya taimaka ba a samu ba Allah ya ce wa anibu ila rabbikum ku dawo zuwa ga ubangijinku wa aslimu lahu ku miƙa wuya ma ubangijinku min qabli an yakum al'azab kafin azaba tazo zo muku summa sarun. Ya zam kuma ba wanda zai taimake ku Allah sai ya ce wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum ku dinga bibiya kuna bin mafi kyan abin da aka saukar muku daga ubangijinku min qabli an ya'tiyakumul azabu bagtatan wa antum la tash'urun Allah ce kafin azaba ta zo muku kwatsam baku ankara ba yanzu ba gashi mun karanta aya ba wani ne yana tafiya kawai sai ga mala'ikan mutuwa mala'ika ya takin dinsa yana roko. Allah ya ƙara mishi ko awa ɗaya awa biyu to lokacin da za ka gamu da mala'ikan mutuwan zai gaya maka ne? ba zai gaya maka ba an ta ƙula nafsu ya hasarata alama farratu fi jambilla ai li Allah ta ƙula nafsun ya hasarata alama farratu fi jambilla Allah ya ce na muku wannan togaciya ne na kiraye ku ne ku dawo zuwa ga Allah ku miƙa wuya ma Allah ku tuba Allah ya gafarta muku an ta ƙula nafsun karfa wata rai sai mun haɗu ta dinga cewa ya hasarata ya nadama ta ya baƙin ciki na ya ɗanda na sani na alama farratu fi jambillahi akan abin da nayi sakacinsa game da al'amarin Allah wa in kuntu lamina sakirin da ina cikin masu izgili ma addinin Allah Auta ƙula. Allah ya ce koran ta zo tana faɗe-faɗe lau annan laha hadani inda Allah ya shirya da ni lakuntu minal muttaqin da na zam daga cikin masu tsoron Allah au ta kula ko kuma ran ta dinga cewa lau anna li karra lau anna li karratun ko inda ina da dama na a sake mai da ni duniya fa akuna minal musinin in zam daga cikin masu kyautatawa Allah ya ce kar ka bari ka zo kana wannan faɗe faɗe faɗe faɗe faɗe faɗen zai yi amfani Allah ya ce to ka gyara wa anibu ila rabbikum ku koma zuwa ga Allah dan caca ya daina me sace sace ya daina zinace zinace ya daina munanan ɗabi'u da munanan halaye ya daina bid'a ku daina shirka da kafirci ku daina qul lil ladina kafaru in yantahu yukfar lahum ma qad Allah ya ce ka gaya makafirai su ma in sun dena Allah ya ce abinda suka yi a baya ya wuce to kafirci ma abinda aka yi a baya ya wuce bare iskanci karka bari karka bari a ritsa da kai karka bari a ritsa da kai aw an taqula nafsun ya hasarata ala ma farratu fi jambillahi wa in kunta minas sakirin Allah ce karfa ka bari sai ranka ta iso ka dinga cewa ya kai tona ya nadama na akan abin da na yi sakaci na addinin Allah au ta kula ko kuma ranta dinga cewa anna Allah hadani kuntu min muttaqin da Allah ya shiryar da ni da na zama daga cikin masu tsoron Allah to Allah in zai shiryar da kai ba bin shirya da kai ba mala'ika zai kwata sigari a hannunka ne Allah zai turo a karbi wiwi a hannunka ne a shiryar da kai din ba ga shirya an bayyana maka hanya ba ba ga shirya an nuna maka ba wa hadainahu najdain fa alhamaha fujuraha wa taqwaha fa alhamaha fujuraha wa Allah ya baka dama na karban shiriya, ya baka dama na tsayuwa akan shiriya. Allah ya ce to kar wani ya bari yayi farkar jaji a duniya sai lokacin da ƙarshen abin ya zo tukunne ya je yana nadama yana faɗe-faɗe jama'a mun fahimta Allah ya sa mu yi aiki da abin da muke karantawa Allah ya ce wa anzirin nasa ka gargaɗi mutane yau mai atihimul azabu ran da azaba za ta zo musu fa ya kulun zalamu waɗanda suka yi zalunci za su dinga cewa rabbana ya ubangiji a kirna ila ajalin karibin Allah ka jinkirta mana zuwa wani ɗan ƙanƙanin lokaci nujibi da awataka mu amsa da awarka wani tabi'in rusul mu bi manzanninka ku ji Allah sai ya ce awalam takunu aqasamtum min qablu ma min zawal da ba rantsewa da Allah kuke yi ba za a yi tashin duniya ba Allah yace ce yanzu ai ba maganan a jinkirta muku bane a dawo na episode na farko da ba kun ce ƙarya bane malakum min zawal ba za ku ciru daga duniya ku dawo lahira ba rantsuwa suka yi wa manzon Allah wa aqasamu billahi jahada aymanihim la yab'asu Allahu man yamut بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون الله يتي وأقسموا بالله jahada imanihim sun rantse da Allah wadda shi ne kure maneji a wajen rantsuwansu dama idan an yi magana za a yi rantsuwa sai a rantse da lata idan ta dan matse sai a rantse da uzza ko hubal to idan aka kore maneji sai a rantse da Allah dama ai suna bauta ma wa'annan gumakan ne suka ce li yuqarribuna ila llahi zulfa saboda su isar da su zuwa wajen Allah wa aqsamu billahi jahada aymanihim Allah ya ce sun rantse da Allah wanda shine iya kurewar manejin rantsuwar su la yab'asu llahu man yamut suka ce wallahi Allah ba zai tada wanda ya mutu ba to shine anan ake maimaita musu ta awalam a aqsamtum min qablu malakum min zawal ha da kan ba ma kun rantse da Allah ba za ku gushe a duniya ku zo ku lahira ba Allah ya ce bala wa'adan alaihi haqqan Allah ya ce ai ai tashin duniya alkawari ne ni na dauka ma kaina in ba ai ba kenan ni ma ban cika alkawari ba walakin na akthara an-nas la ya'lamun Allah ya ce mafi yawan mutane ne ba sani mafi yawan mutane ne ba sani ba kunu a aqsamtum min qablu Allah ya ce ba kun kasance kuna rantsuwa da Allah ba kafin wannan lokacin ma'ana a rayuwarku ta duniya malakun min zawal babu wani gushewa da za ku yi daga duniya zuwa lahira wasakantum fi masakinil ladina zalamu anfusahum kuka zauna kuka yi yawo kuka kai kuka kawo a mazaunai gidajen waɗanda suka zalunci kansu Allah ya ce ai kun bi gidajen adawa ai kun bi gidajen samudawa kun gani mutanen annabi lut inda aka kashe su wa innakum latamurruna alaihim musbihina wa billayl Allah ya ce wa innakum latamurruna alaihim wa innakum latamurruna alaihim musbihina wa billayl Allah ya ce ai kuna wucewa safiya da marece ganan inda aka kashe su ganan inda aka kashe su ga gidajen samudawa gashi nan duwatsu ne suka fere gashi nan kuna zuwa kuna gani kun san ai ba ku kuka yi wa'annan gidajen ba wa sakantum fi masakinin lazina zalamu anfusahum Allah yace kun zauna kun yi rayuwa kun kai kun kawo a masaukai garuruwa gidajen waɗanda suka zalunci kansu wata bayyana lakum kaifa fa'alna bihim kuma ya bayyana muku yadda muka yi waga waga da su Allah ce ya bayyana muku tun daga nan gidajen dutse ne za a karce watan hituna min aljibali buyutan farihin dutse ne za a karce a fere a yi gida a yi ciki a yi falo a yi bayan gida a yi komai Allah ya ce to ina masu gida ina masu gida wata bayyana lakum kaifa fa'alna bihim Allah ya ce ya bayyana muku yadda muka yi da su wa darabna kuma amsal Allah ya ce mun bubbuga muku misalsalu akan su wa adam

فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاسبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم القرآن Allah ya yi gaskiya ce to wai in aka ma mutum wa'azi da Qur'ani bai ji ba Allah ce ka gaya mun wani fada da amishi ya ji fa bi ayi hadisin da Allah wa yi yu'minun Allah ce in dai Qur'ani bai gyara mutum ba bai sa mutum ya ɗauki miƙati ba Allah ce to me da a gaya mishi kuma ji Allah ya ce wa Adam da Adawa wa Samuda da Samudawa wa qad tabayyana lakum min masakinihim Allah ce gidajen su dai ai ya bayyana muku ga nan sassan gidajen su wa qad tabayyana lakum min masakinihim wani sashi na gidajen su Allah ce ya bayyana muku ai kun gani ai kun gani wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum Allah yace shedan ne ya kayatar musu da munanan ayyukan su fasaddahum an sabili ya kange su daga tafarkin Allah wa kanu mustafsirin Allah yace amma suna da waye wanda za su fahimci gaskiya ba su bi ta ba wa ƙaruna Allah ce da ƙaruna wa fir'auna da fir'auna da hamana da hamana wannan duka gwamnati ɗaya suka ci mai mulki maras mutunci tun da fir'auna mutu ba a sake wani irinsa ba haka Allah ce yace fir'auna yawa. Allah ya ce banu Isra'ila na ce ku daga Fir'auna Allah sai ya ce innahu kana aliyan minal musrifin Allah ce Fir'auna shine oga kwata kwata innahu kana aliyan minal musrifin madaukaki ne na karshe Allah ya ce a wajen mabarna barde eh, daga cikin mabarnata Allah ya ce wa karuna da karuna karuna ba babban mai kudin nan ba wa fir'auna da fir'auna da hamana hamana shine mataimakin fir'auna walaqad ja'ahum musa bil bayyinat Allah yace hakika annabi Musa alaihi salatu wassalam ya je musu da hujjoji bayyanannu fama kanu sabiqin Allah yace amma basu tsere mini ba inji Allah basu tsere mini ba akwai wanda zai tsere ma Allah wa ma kanu sabiqin Allah yace basu sha ba fa kullan akasna bi zambi ai kullu wahidin minhum akasnahu bi sababi zambi Allah ce kowane ɗayan su da irin laifinsa sanadiyar laifinsa Allah ce na hantsilar da shi Fa Minhum daga cikin su man arsalna alaihi hasiban Allah ce akwai waɗanda na tura ma guguwa mai ƙarfi ta halakar da su adawa kenan su ƙarfi Allah ya ba su ga ƙarfin tattalin arziki ga ƙarfin jiki idan annabi hudu alaihi salatu wasalam yana wa'azi sukan ce mishi man ashaddu minna quwwa wa amma adun fastakbaru fil ardi bighayri alhaqqi wa qalu man Allah ya ce wa amma adun fastakbaru fil ardi gairil haqqi adawa sun yi girman kai a bayan ƙasa Allah ya ce ba da haƙƙi ba babu gaira babu dalili wa suka ce wa manzonsu man ashaddu minna quwwa wai kana cewa da amana azaba wa yake da ƙarfin da ya isa ya kama mu ya ja mu je ya azabtar da mu Allah sai ya ce awalam yarau anna Allah allazi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa to su ba za su yi lissafi ba allan da ya yi sun ya fi su ƙarfi in kai kana da ƙarfin allan in ya tashi yin ka sai ya yi ka kafi shi ƙarfi allah ce to ba su lura ba annan lahar labi hun huwa mil hun kowa allah bai fi su ƙarfi ne, to da allah ya zo kashe su sai ya turo musu guguwa iska iska ha alaihim سبع ليال وثمانية أيام حسوما وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل فهل ترى لهم من باقية؟ lokacin da Allah ya nufi halakar da su sai ya sako iskar sai ya bata kwana bakwai wannan kwana bakwai umarnin da ubangiji ya mata ta yi ta kadawa sai ta kashe kowa ha alaihim sab'a layalin Allah ya hore iskar ta kada a kansu tsawon daruruwa bakwai wa samaniyata ayyamin husuma ini guda takwas wadda suke dauke da sharri fatar alqauma fiha sar'a Allah ce zaka ga mutane a jajjefi a warwatsa a ƙasa ka annahum a ajazu naklin kawiya Allah ya ce ka ce icen dabino aka kayar a ƙasa katon ba ne ya mutu haka iska za ta kada mutum yana gudu gudun fitar rai can an jima yadda kaga jirgin sama sai ka hange shi ya fara rabuwa da ƙasa can an jima yi sama sai an ɗaga shi sama iya yadda Allah ya kaddara sai a sako shi idan ya faɗi kansa sai ya tsinke sai kuma a ɗauki matarsa kwana bakwai ta kada a kansu dare bakwai da ini takwas lokacin da guguwar ta taso la ilaha illallah falamma ra'auhu aridan mustaqbila awdiyatihim bal huwa musta'jaltun bihi تدمر كل شيء تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين فلما رأوا عارضا mustaqabila audiyatihim Allah ya ce lokacin da suka hango wannan girgijan wannan hadirin ya tinkaro wadinsu ya tinkaro garinsu kalu sai suka ce haza aridun mumtiruna suka ce ga hadiri ya taso za mu samu ruwa Allah ya ce bal ba ruwa bane huwa masta'jaltum bihi abinda kuka ce a zo muku da shi din ne don ce ma annabi hudu suka yi fatina bima ta iduna in kunta mina sadiqin ka zo da duk abinda zaka zo da shi ba da mu yi imani ba in gaskiya kake Allah ya ce bal huwa masta'jaltum bihi Allah ya ce ba ruwa bane ba ruwa bane abinda kuka ce a zo da shi din ne yake zuwa rihun Allah ya ce wata guguwa ce wata iska ce fiha azabun alim a cikin ta akwai azaba mai radadi tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha Allah ya ce tana markada komai da izinin ubangijinta fa asbahu la yura illa masakinuhum Allah ya ce bayan iskan ta gama kadawa sai aka wayi gari ba abin da ake iya gani sai sassan gidajensu kazalika najzil qaumal mujrimin Allah ya ce haka nan muke sakawa mujrimai eh bai amfani ba a suratul zariyat yace wa fi adin id arsalna alaihim rihal aqim ma tazaru min shay'in atat alaihi Allah yace wa fi adin adawa id arsalna alaihim rihal aqim Allah yace mun tura musu wata iskar da ba ta dauke da alkhairi arrihul akim ita ce iskar da ba ruwa a cikinta ba sanyi a ciki ba alhe bala'i ne kawai a ciki in an ce almar'atul akim mace bakarariya wacce ba ta aihuwa to wai wadda ita ba ta fitar da komai na alkhairi sai kashi to idan aka ce arrihul akim ita ce iskar da ita ma ba ta dauke da komai na alkhairi sai bala'i Allah ya ce iz arsalna alaihim rihal mun tura musu wannan iskan da ba ta dauke da alkhairi ma atat alaihi min shay'in illa ja'alatu karramin Allah ce ba wani abun da take biyo ta kansa wannan iskan face ta mai da shi kaman karmami kaman shara jama'a mun fahimta fa kullan akazna bi dhanbihi Allah yace kowane ɗaya daga cikin su mun kama shi da laifinsa fa minhum man arsalna alaihi hasiba Allah yace daga cikin su akwai wanda muka tura wa iskar guguwa ba adawa ba wa minhum man akazat husaihatu Allah yace daga cikin su akwai wanda tsawa ta kama su samudawa ke fa akarun nakata wa atau an amri rabbihim wa qalu ya salihu itina bima ta'iduna Allah ya ce fa aqarun naqa suka kashe raƙumar Allah wa atau an amri rabbihim suka ce kuma badamu bi Allah ba wa qalu ya salihu kuma suka ce ya salihu itina bi mata iduna in kunta minal mursalin idan kai manzan gaskiya ne ka zo mana da duk abin da zaka zo ka ce Allah ya mana duk abin da zai mana an so kira kuma an so kira kuma ra kuma ta yi shure shure ta mutu fa aka ruha fa qala tamatta'u fi darikum salasata ayyam zalika wa'adun ghairu makdhub Allah ya ce fa aka naqa suka kashe rakumar faƙala sai Allah ya ce to a gaya musu ta matta'u fi kun salasa ta ayyam Allah ya ce ku ji daɗi ku more wadda bai gama iskancin ba ya gama Allah ya ce saura kwana uku zalika wa'adun gairu makzub Allah ya ce wallahi alƙawari ne da ba ƙarya a cikinsa in ji Allah kwana uku Allah ya ce saura kwana uku duk abin da kake so yi a duniya Allah ya ce ya ba su kwana uku ba tuba Allah ya bada wa'adi kuma ka tuba ba ai time yayi wa akadha alladhina zalamu sayha fa asbahu fi darihim jathimin Allah ya ce wa akadha alladhina zalamu sayha tsawa Allah ya ce sai ta halakar da azzalumai fa asbahu fi darihim jasimin Allah ya ce sai ga su a cikin garuruwan su da gidajen su a gurfane Allah ya ce duka sun mutu faminhum man akazathu sayha tsawa tsawa aka rangada musu tsawa malamai suka ce wallahi da aka yi tsawar kowa sai da ƙwallon zuciyarsa ta balle daga jikinsa ta fada ƙwaryan cikinsa kafin ya yanki jiki ya faɗi ya mutu kai dai ka san tsawa ai da ta yi wannan kisa amin tsawa Allah ya ce a kashe su da tsawa a kashe su da tsawa faminhum man kasafna bihi al-arda Allah ya ce daga cikin su akwai wanda a ƙasa muka nutsar da shi karuna kenan wa minhum man agarakana Allah ya ce akwai wanda muka nutsar da su a ruwa Allah ya ce wata bayyana lakum kaifa fa'alna bihim Allah ce gashi mun muku bayanin yadda muka yi da su wa darabna al amsal Allah ce ga misali mun baku ga misali mun baku Allah ce yanzu ku ba da ku dauki wa'azi daga waɗannan ababen ba to mai hankali mai hankali kullum mai hankali kullum mai hankali idan wani abu ya samu wani in wani abu ya samu wani yakan dauki wa'azi bayi bari sai an taba shi bayi bari sai an taba shi duk waɗannan kissoshi da Allah ke ba mu a Qur'ani jama'a ana bamu ne don mu dauki wazi amma in ka jira kai ma hitacin maka sai da aka zo daukar ranka kake cewa kai ma a jinkirta maka me amfanin jin wa'azin da kai wallahi babu wuta wuta wuta wuta wuta an ambace ta a Qur'ani ya fi sau ɗari wuta wuta ka tsare wuta ka kiyaye wuta kuma ka je ka shiga wuta jin wannan ayoyin ya maka amfani bai maka ba Allah ya samu dace Allah ya ce wa sakantum fi masakinin lazina zalamu anfusahum wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim kuma ya bayyana gare ku yadda muka aiwatar da su wa darabna lakumul amsal Allah ce mun buga muku misalsalu wa kadi makaru makarahum Allah ce hakika sun shirya makirci irin makircin su wa inda Allahi makaruhum Allah ce amma duk makircin da suka shirya yana hannun Allah wa ma yudarruna bihi min ahadin illa bi iznillah wa kadi makaru makarhum wa inda duka sakamakon wannan makircin ta'asirinsa rashin ta'asirinsa abinda zai biyo bayan abinda suka yi na sakamako na makircin yana wajen Allah wa in kana makruhum litazula minhu aljibar Allah yace tare da cewa makircin da suka yi ko dutse ba zai iya gusarwa ba wannan shine fassarar waɗansu malamai wa in kana makruhum ay wa ma kana makruhum litazula minhul jibal dutsen wa eh, makircin bai taka kara ya karya ba wa ma kaidul kafirina illa fi dhalal malam usaimin yace a'a wa in kana makruhum litazula minhul jibal makircin da suka yi inda ma dutse aka shirya wa makircin za a ga bayan dutsen balle wa dan adam Allah ya ce amma na dakile makircin Allah kira daki mun ji yadda suka shishirya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam makirce makirce Allah ya ce wa in kana makruhun makircin da suka yi wa in kana makruhun litazula minhu aljibal in ma dutse aka shirya ma wannan sharrin Allah ya ce dutsen zai bar wajen balle wa dan adam shine ma'anan wa makaru makaran kubara sun yi makirci makirci babba amma Allah bai nufi abun ya gudana ya zartu ba saboda ka sai lalatar da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da yayi kira bisa wa'adin Allah da ya aji lokaci ya cika aka cika wahayi na alqur'ani tukunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma zuwa ga ubangijinsa jama'a sai mu kwana anan gobe sai mu zo mu karasa insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk